Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili inda muke karanto muku littafin nan rashin sani wanda Hawa'i Usman Jidda ta wallafa kuma Al'ajabi TV ta dauke nauyin sani kuma Muhammad Umar kai gama ne ke karanto muku idan dai baku manta ba a wancan shirin da ya gabata mun gaya muku cewa sa'ar yan ya fita daga haicinsa har sai da Lim ya zo ya babbashi baki sannan ya fara wanka ya danci abinci to tun daga wannan rana duk bayan kwana biyu sai lim ya zo ya sa samu gaba domin yi wankan dole ya kuma matsa masa dole ci abinci da muddin lim bai matsa masa ba ba zai wankan ba ba kuma zai ci abincin ba wani lokacin ma sai lim ya yi da gasken gaske kafin ya samu ya wankan haka zai zauna cikin duhu fita da ya ce samu ya ki fita kowa suke yaƙi zuwa dan ko kofar bedroom ɗinsa baya fita to za mu ci gaba domin anan muka dakata kwata-kwata mamu ta kasa samun nutsuwa da sukuni abin duniya ya tare mata yawa tun daga ranar da halan ta faɗa mata maganganun nan hankalin ta yake kwanciya tana zaune a falo ta sa abinci a gaba tana ta biyo spoon din ta kasa kai koda spoon ɗaya bakinta so take ta ga halan sai magana ta ji ko sana ta faɗa mata wani abin amma tun daga rana halan ta kara shigowa part ɗinta ba ita kuma kunya take ji a ganta ta shiga part ɗin ziyar a hankali ta miƙe ta leƙa ta windo ta ga babu kowa kasancewar sallar isha ke yi da sauri jikin tana rawa ta fita don wannan ce kaɗai dama da za ta samu ta shiga Ɗin halan tana fita ta yi ta faɗa fatin ta yi sa'a zai da ya fita sallah ya bar kofar a buɗe halan na falo zaune saman sallaya ta ji shigowar mamu a hankali ta kalli kofar ganin mamu ya sa ta saurin miƙewa ta tare ta cikin sanyin jiki mamu ta zauna saman sofa halan ma zama ta yi kana ta gaida ta Mamu ta ce halan na yi tunani sosai akan maganganun da kika faɗa mun na gano mun yi kuskure na rashin tsayawa mai bincike wallahi ko bacci bana iya sosai haka ma abinci bana iya ci kwata kwata hankali na yi kwanciya kullum na kwanta sai na ganta cikin mafarki tana kuka tana miƙo min hannu haɗe da bana hakuri cikin matsanancin kuka murmushin jin daɗi halan ta ta ce alhamdulillah mamu mamu ta ce kin je gidan ne eh mun je ni da arab cikin zumuɗi ta ce ya kuka da ita halan ba ta koya mata komai ta faɗa mata duk abin da sana ta faɗa musu cike da zallar tausayin yarta ta mamu ta share hawayenta ta ce me abin yi yanzu halan ito har yanzu dai arab ne ke jira ya ce na bashi lokaci zai bincike hawaye mamu ta kuma sharewa ba tare da ta ce komai ba halan ta ce muddin abin da sana ta faɗa gaskiya ne babu abin da ke ɗawainiya da ita yake kuma ba ta wahala sai haƙƙin iyaye wato hakkin ku ke da abu shi yasa ma kullu din ta yi mata butulci dan Allah ya nuna mata kuskurenta da kuma muhimmancin iyaye ga rayuwar ɗa yanzu babban abin yi na farko shine ki yafe mata ki kuma dage da mata addu'a sai ki ga ta dalilin yafe ki da kuma addu'a ki sai Allah ya kawo mata mafita ba tare da taimakon kowa ba Allah ya kawo hanyar da ballin zai tashi ta inda ba mu taɓa tsammani ba muryar mamu na rawa ta ce na yafe mata na yafe mata duniya da lahira Allah da mala'iku ku sheda na yafi sana cikin farin ciki halanta mata godiya sosai kana suka kara tattaunawa kan magana jin an yi sallama sallah ya sama mu sauran mikewa ta fita tun daga wannan rana mamu ta shiga yi wa ba dare ba rana a bangaren sana ma kusan haka ne don ita ma babu abin da take iya na kanta gare ta tana tashi ta wanka wani lokacin haka idan ta ji yunwa za ta kashe ta tana neman abin da za ta ci ita ma ko malam ba ta fitowa kullum tana cikin bedroom tana fama da suka kuka tana da na sani da nadama abin da ta aikata ga wurin wanda take sa ran samun sauki shi ma babu kowa ya juya mata baya babu wurin wanda za ta je ta samu sassauci a rayuwarta ba ta da wani aiki da ya wuce kuka ta yi mugwara ma ta yi baki sosai ta ma idan ka ganta ba lallai ne ka iya gane ta ba a fannin kula da hana shi kuwa ya canja mata gaba ɗaya ba ma ita kaɗai canja ba gaba ɗayansa ya canja yadda yake mata haka yake kowa kwata-kwata baya cikin walwala mimi ta yi tambayar duniya har ta gaji ta saka wa sarauta Allah ido ya zama so silent ya daina magana ba ya son damu ya fi son zama shi kaɗai yanzu idan har yana gidan to yana bedroom ɗinsa koyaushe ita ma kullu ta yi tambaya har ta gaji wanda shi kansa bai isa ya ce ga takamaiman abin da yake damunsa ba haka kullum za ta ce masa magana da surutu amma baya ko kallon ta balle kula ta har ta gaji da kanta ta tashi ta bar masa wajen lokuta da dama shi kansa yana zama ya tambayi kansa dalilin canjawarsa amma babu ya sha zama ya ta faman tunanin abin da ke damunsa amma ya kasa gano komai inda daga karshe ya fawala Allah komai to bayan sati biyu Samuel yana kwance hakanan ya gabansa na ta faman faduwa da ƙarfi kwata-kwata hankalinsa yake kwanciya gabansa sai dakan uku uku yake idan sai rufe da karfi game da zafi zuciyarsa da ke buga da tsananin karfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa idan sarfe tuno wanda ya da sana ya sashi saurin bude idansa idan ta ya ba yau wata ɗaya kenan da aurensa amma tun washe garin aurensu bai kuma sata idansa ba ya salam ya ce yana miƙewa cikin rashin kwarin jiki ko ba komai akwai haƙƙinta a kaina ko da ku a ce babu aure tsakaninmu yi magana lokacin da yake karasawa kofar bedroom ɗinta da yake akwai hanya zuwa faɗinta ta cikin faɗinsa hannunsa ya ɗora akan handil ɗin kofar ɗan tsayawa ya jim yana tunani fa algabansa na ci gaba da faɗuwa sai da ya rintse idan saka na ce assalamu alaikum shiru bata amsa ba babu kuma motsinta sallamar ya ƙara maimaita wajen so biyar amma ko so ɗaya ba amsa ba da sauri da sauri bugun kirjinsa ya tsananta ya shiga buga fat fat jikin sa na rawa ya tura kofar bedroom din ya shiga a matakar razane cikin matsananci kidima ya karasa inda ya ganta kwanta tamkar gawa cikin zallar tashin hankali da matsanancin firgice so mu girgiza ta haɗi da kiran sunanta sana sana sana amma ko motsi ba ta ba jikinsa na kirma ya buɗe firij ya ɗauko robar ruwa ya balle murfin ya shiga zuba mata still sana bata motsa ba cikin tashin hankali samoli ya sa hannu ya zungume ta ya waje cikin tashin hankali ya ma manta da wani aure da ke kanta wanda dama saboda hakkin auren da ke kanta da nauyin igiyoyin auren da ke kanta da kuma tsoron Allah da kaucewa tarkon shedan da fada halaka ya sa shi kaurace mata kwata-kwata ya nisanta kansa da gare ta ya keɓe kansa ya guji duk abin da zai haɗa shi da ita a kiɗime ya sanya ta cikin mota yana kiran direba sojan ya taso shi ma jikinsa yana rawa a tsorace ganin yadda samuel ya koma banda muryarsa da ya ji ba zai taɓa gane shi ba suna yin fakin a kofar hospital ɗin ya fito da gudu ya cikin asibiti ya kira nurses don bai son sake taɓa ta a gida ma don dai ba shi da yadda zai yi ne dole ne ya sa shi ɗaukar ta direct emergency room aka shiga da ita an daɗe ana duba ta kafin ta farfaɗo sai da aka gama duba ta kana aka kai ta ɗakin hutu aka kwanta da ita samuel yana biye da su jikinsa sai rawa yake kwale na tuhumar kansa dokta na sanya mata karu ruwa ya kalle ta ce sannu murmushi ta yi masa gami da cewa yau na gode sosai ba komai ya ce yana murmushin shi ma samuel na gefe ya kasa zaune da tsaye dokta na kokarin fita sana da aryan suka haɗa baki wajen cewa dokta me ke damunta ita ma kuma ta ce dokta me ke damuna suka faɗa lokaci ɗaya tare murmushi dokta ya ce love wato magana ma a lokaci ɗaya kuke kenan saboda kun san abin da ke cikin zuciyoyin junanku mamashi suka yi gaba ɗayansu babu wanda ya ce komai dokta ya miƙa samu hannu game da cewa congratulations your wife is pregnant hannunsa da ke cikin na dokta ya saurin ƙara matsewa cikin tsantsan farin ciki ya ce are you serious mamashi dokta ɗin ya game da cewa yes of course ya faɗa yana miƙa masa takardar sakamakon binciken da aka yi godiya sosai samule ya maza kana dokta din ya fita dokta na fita sana da ke zaune tamkar mutum mutumi ta saurin wa haƙi da fusge karin ruwan da ke jikinta ba tare da ta damu da jinin da ke zuba ba ta nufi samule hannunta na rawa ta karɓar result tana kallon fuskarsa ta ga yadda tsatsan farin ciki ƙararai bayana a fuskarsa hannunta na karkarwa ta duba takardar ganin watan cikin ya sa ta yadda takardar cikin tashin hankali ta riƙe wuyar rigarsa gam ta ce ka cuce ni aryan shi kenan ka kai ni wuta wallahi ko kulub bata cuce ni kamar yadda ka cuce ni ba sai da na faɗa maka ina da aure amma duk da haka ka toshe kunnuwanka ka keta min haddi ka keta haddin Allah da na auren da ke kaina kai min ciki ta faɗa amma hauka ta cikin tashin hankali murmushi ya mata yana kokarin yin magana ta ce ka cuce ni arya ka kuma ban mamaki tunda har ka iya kwanciya da ni ina matsayin matar wani har yanda dauka kai daban ne a cikin maza na yi zaton kana da tsarkin zuciya da na ruhi yanzu wannan irin kallo kake so duniya ce mana idan mun mutu me za mu je mu ce da mahallicinmu da wani irin suna kake so duniya da al'umma su kira mu shi kansa cikin da me za a kira shi shege ko dan zina me yasa za ka yi mun haka me yasa kai ma za ka taimaka ka sanya hannu wajen rugujewa da tarwatsa rayuwata me yasa waye aryan bayan na sanar da kai ina da auren wani a kaina ta faɗa haɗi da durkushe a ƙasa tana kukan mutuwa tamkaranta da wuta cikin sanyin da ke samu lai durkusa ƙasa ya ɗauki takardar sakamakon da tayar da duba ya ga cikin fumas ne murmushin bakin ciki ya game da sanya hannu ya goge hawayen da ke zuwa masa kana durkusa gefen ta ya mika mata cikin rawan murya ya ce kina tunanin cikin wata nawa ne cikin masifa ta ce kamar ya nake tunani bayan gashi nan na gani da idona na one month ne murmushi ya ga ya game ga kansa ya ce duba dai kawar da kanta gefe ta ita ci gaba da kanta kukanta muryarsa na rawa ya ce cikin ba na wata ɗaya ba ne sa hudu four cikin tashin hankali ta tsayar da kukanta cak tare da ɗago kanta hannunta na rawa ta fusge rizal ɗin tana duba <laughs> kina tunanin san zuciya ta akai haka ne ko kina tunanin zan iya cutar da ke babu irin damar da ban samu a kanki ba amma ko so ɗaya ba na tunanin na taɓa tantin ɗin yin sex da ke sana'an da a ce wani abu da ke jikinki nake so ko nake sha'awa da tunanin na daɗe da wuce wajen ya kamata a ce ki cire wannan tunanin daga ranki ni ainihin ke nake so ba wani abu da kika mallaka ba tun kan ki mallaki komai nake son ki tun kan ki zama mace nake son ki sana kanta ta dafi haɗi da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wani cikin hana shi nake da shi har na wata hudu wuka ta sa ganye da mikewa tsaye tana girgiza kanta tana cewa a'a ba zan taɓa bari haka ta sake faruwa da ni ba na gwammace mutuwata wallahi kashe kai na zan yi harya na gaji da wannan bakar wahalalle rayuwa ta faɗa tana nema abin da za ta kashe kanta da shi a matuƙa haukace a tunaninsa ba da gaske take ba don haka bai yi yunkurin dakatar da ita ba ganin babu wani abu da ke cikin ɗakin da za ta yi amfani da shi wajen kashe kanta ya sa ta taso ma buga kanta jikin bango da ƙarfi tana kuka tamkar wacce ta shekara goma cikin ciwon hauka sosai take buga kanta jikin bango kafin ka ce me wannan ta jiwa kanta mugun ciwo wata sa hannayenta duka biyun tana dukan cikinta da ƙarfi harazana samu ya miƙe nufe feta ya riƙe hannunta gam hauka sana ta so mai tubaran muraran tana ihun kuka haɗi da ƙoƙarin kwace kanta cikin bacin rai samu ya zuba mata kyawawan malika guda biyu a jere tas tas Ya ce kina yin hauka ne ba hal bata bar dukan cikin nata ba cikin kuka ta ce e, na hauka ce a yau wallahi da irin wannan rayuwar gara na mutu na gaji na gaji riyan ta faɗa cikin matsanancin kuka daidai lokacin kafa ta zame ta baya ta faɗi ta zube ƙasa sume normal jini na zuba da kanta inda ta jiwa kanta ciwo cikin tashin hankali ya miƙe waje da gudu ya kira dokta tare da nasa suka shigo aka kara kwasar ta aka shigar da ita emergency room sai da aka kwashe kyakkyawar three hours kafin doctor suka samu nasarar ceto rayuwarta dudduba ta aka sake aka tabbatar cikin jikinta bai zube ba kana suka sa mata ƙarin ruwa aka kai ta dakin hutu aka kwanta da ita Samuel luna zaune kan sofa ya zuba mata ido yayin da ita har lokacin bata farfado ba sai lokaci ya samu damar ganin ramarta da bakin da ta yi sosai ji tausayinta sai masifar kama shi don wannan cikin ma kaɗai ya isa ya ƙara tabbatar masa rabo bala'i ne don ya tabbatar rabon cikin yana ɗaya daga cikin dalilin mutuwar su fafu hankali sana ta motsa tare da ya matsa fuskarta ta sanya hannunta mai ɗauke da kalula ta dafe goshinta cikin rodiki a ya miƙe daga inda yake zaune ya nufe ta sannu kin tashi ya faɗa cike da tsantsar tausayawa hankali ta bude idan ta kalle shi ya jikin ya magana a hankali cikin murya marasa lafiya ta ce ban mutu ba ko mushi ya mata ba tare da ya bata amsa ba ta ce cikin ya ido ya zuba mata kawai yana kallon ta cike da tsantsar mamaki kuka ta sa game da miƙewa tana ƙoƙarin fuske karu ruwan da ke hannunta please don remove it ya faɗa so calm bata kalle shi wata ci gaba da abin da take ni yayi cikin zahurai daka mata ce tsawa i said don't remove it ko a tsorace ta fasa cirewa game da dan da baya cikin zahurai ya tako gaban gadan ya ce ko so ɗaya kin taɓa tunanin wanda zai iya jure azabar mutuwa sau dubu a kanki kawai don Allah ya jarabe ki sau ɗaya tak kike son ki mutu akan dalili ɗaya kawai za ki mutu amma kin taɓa tuna dalilai dubu da ya kamata ki rayu domin su ya kamata ki rayu ko don wanda aka halicce shi domin ke wanda ko so ɗaya ba zai taɓa lamunta da ɗigon hawayenki ba wanda ko ba zai taɓa sakin hannayenki ba tunda kika ga Allah ya barki a raya akwai dalilin sanin haka dan komai kika gani a rayuwa akwai dalilin faruwarsa Allah bai taɓa yin abu babu dalili haka tunda kika ga Allah ya sa kin ƙara samun ciki da hana shi to akwai abin da Allah yake nufi da haka hankali ta share hawayenta kana ta zuba masa ido cikin nutsuwa ya ci gaba da magana kina tunanin daga ne har ke ba masu laifi ba ne ko kina tunanin Allah ba zai jarabe mu ya hukunta mu akan laifukan ba cikin rashin fahimta ta ce hukunta mu kuma akan waɗannan laifukan wato ke har yanzu baki fahimci kin saba Allah ba ko baki fahimci dalilin da ya sa Allah yake hukunta ki ba ko ido ta zuba masa ba tare da ta ce komai ba ya ci gaba da gani har ke duk masu laifi ne kuma dole mu fuskanci abubuwa da dama a rayuwa bari ma na fara miki ta kaina duk abin da ya faru a rona tsakani na da siya akan idan ke faru Allah ubangiji da kansa ya fifita dan adam akan kota halitta da ke duniya mutum yana da matukar daraja da kima wadda Allah ya masa Allah da kansa ya ce na fifita bani adama a saman kota halitta na daraja su duk wanda ya wulakanta dan adam ko ya muzanta shi ya tona masa asiri shi ma sai Allah ya masa fiye da abin da ya wancan sannan Allah da kansa ya magana akan mata da rauninsu a cikin suratul nisa'i Allah ya daraja mace ya bata martaba da kima ya kuma mutunta ta amma ni na kasance mai izgili da wulakanci na wulakanta sai dan danka Allah ya jarabe ta da abin da ba ita ta dora kanta ba na kaskantar da ita na wulakanta ta na dizga ta na ci mata mutunci na tozarta ta a na jama'a ba wai na danganta ko alakanta abin da ya same mu da ita ba a'a ina tuhumar kaina ne ba wai dan siya ta wani a wajen Allah ba kuma ba dan ba ta da alaka da ni Allah zai saka mata ba siya yar adam ce Allah kuma da kansa ya ce kar a wulakanta dan adam kuma ni nayi siya mace ce Allah da kansa ya ce yana jin tausayin mata ya kuma umarce mu mu maza da mu tausaya musu amma ni na ƙi bin magana Allah Allah ya ce mu rufa dan adam asiri ni na tona mata Allah ce mu ji kansu saboda su ni'ima ce a gare mu mu so waɗanda suke san mu ko da ba mu san su amma duk ni na ki Allah ce addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi ga al'arshi darar take shigewa jan ubangiji addu'ar wanda aka zalunta ta hu bakin yayi kaifi na zalunci siya ta kuma yi min addu'a Allah kuma ba zalimin sarki da bayansa bane da abin da Allah ya hana ni akan muzanta mutum ni nayi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar da mu akan mata ni na kibi ya faɗa mana mata masu rauni ne mu so su mu tausaya musu mu lallaba su amma ni din na ki ya za Allah ba zai jarabe ni da irin abin da ya jarabe ta da shi a kaina ba ya za ya Allah ya ki ɗanɗana min irin abin da ta ji tamkar mayaudaran masoya ne dole su matan a duniya sai Allah ya ɗanɗana musu irin abin da suka yi wata ko wani ko mai daren daɗewa ko da akan ƴaƴan cikin su ne haka ma mazinata Allah ce duk wanda ya zina da ƴar wani sai an yi da tasa idan ba shi da ɗa sai an yi da kanwarsa idan ba shi da kanwa sai an yi da matarsa idan ba shi da mata sai an yi da mahaifiyarsa saboda ita ma wacce kai da ita matar wani ce ƴar wani ce kanwa wani ce haka kuma mahaifiyar wani ce wannan faɗan Allah ce duk abin da kai sai an yi maka shi yasa ake cewa zina jini take bi ba lalle sai bakin iyayenka kaɗai ke binka ba bakin wanda ka zalunta ma yana binka musamman wanda nan take ya kai kukansa ga Allah akwai mutane masu tsarki da daraja a duniya da wajen Allah waɗanda idan suka yi maka baki sai ya bi ka idan suka yi maka addu'a Allah yana saurin amsa addu'arsu Allah ya ce ba dan dabbobi da yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba da Allah bai yi mana ruwa ya ba mu tsirrai ba saboda daraja da Allah ya wa yara idan mutum ya shiga aljanna yara ne za su tare shi kuma da su zai rayu cikin aljanna da duniya an ce babu abin da annabi ya fi so ya fi tausayawa kamar yara da mata akwai ruwayar da ta zo idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya kai sujada jikokinsa Hassan da Usaini ba dagowa har sai sun sauka dan kansu to a lokacin da na yi wasiya wannan abin yarinya ce karama kuma na tabbatar bata balaga ba sannan ke kuma iyayenki waɗanda suka soke suka sauke duk wani nauyi da haƙƙinki da Allah ya ɗora musu suka fita haƙƙinki suka baki damarki ina da yaƙinin tunda kike a rayuwarki baki taɓa neman wani abu kin rasa ba tun daga ci da sha sutura ilimi da wajen kwana na tabbatar da sun fita haƙƙinki amma ki kika kasa fita su guda ɗaya tak da ke kanki kika ki ba su dama aurar da ke kamar yadda Allah ya koyar a musulunci ya kuma ba su dama kika zaba ki faranta ran wata sabanin su kika butulce musu bayan sun ɗauki yadda da amana sun baki kika ci amana su kika kuma watsa musu kasa ido kin san me yasa kullu miki haka ya tambaye ta idan sakanta cikin sanyin jiki ta girgiza masa kai saboda Allah ya dandana miki zafin cin amana ya dandana miki zafin wanda ka yadda da shi kake so ya butulce maka abinda kika wa iyayenki shi Allah ya sa kullu miki don ya koyar da ke hankali da ilimin rayuwa kin san waɗannan abubuwa ne Allah baya barin haƙƙin su sai an je lahira yake yin hisabin su tun a duniya kanta ta girgiza masa hawa yana zubo mata yace haƙƙin iyaye ne na farko duk wanda ya shuka iyayensa ba daidai ba dole tun a duniya zai tsinke abin da ya shuka tas sai zalunci tun a duniya Allah yake saka duk wanda aka zalunta sai haƙƙin auratayya shi ma tsakanin miji da mata duk wanda ya cuci wani tun daga duniya Allah yake yin sakayya sai aikin maraya shi ma tun a duniya Allah yake so mai sabin sa so ko dan gaba kar ki ƙara yin wasa da hakkin iyayenki da waɗannan abubuwan da na lissafa miki dan Allah baya yafe su sana kin zalunci iyayenki kin cuce su kin kuma ci amanar su dan haka ke ma dole ki ga ba daidai ba a rayuwa saboda Allah bai barin hakkin wani akan wani kin san me yasa Allah ya kyale fir'auna har tsawon shekaru 40 yana tsiyarsa bai halakar da shi ba bai jira amsar ta bai ci gaba saboda biyayyar da yake mahaifiyarsa Allah ya kyale shi har tsawon shekaru 40 yana yin yadda ya so da abin da ya ga dama duk wanda zaki ga ya gagara duniya da abin da ke cikin ta ya zama kainuwa da shan Allah ya zama murucin kan dutse gagara ba dau ki bincika yana tsananin bin iyayensa yana yi wa iyayensa muguwar biyayya idan kuma sun mutu to tabbas ya rabu da su lafiya matukar kina neman dacewa duniya da lahira dole ki gaggauta neman lafiyar iyayenki ki kuma yi musu biyayya ki lallaba ki rabu da su lafiya dan da abin da kike nema a duniya yana wajen Allah dan shi ke bayarwa amma ki neme shi ta hannun iyayenki so sai samu wa sana nasiha yana nusar da ita kura kura-kuran da suka tafka a rayuwa har sai da ya ga ta fahimta sosai kana kyale ta cikin sanyin murya ta ce to yanzu ya za da cikin nan komai dan kika gani akwai dalilin sa na faruwa wannan wata dama ce da Allah ya bamu wacce za mu amfani da ita wajen kawo ƙarshen komai ban fahimce ka ba duk da cewa zanubai sukan yi ƙerere zai faɗi ki sani tubalin su bashi da kwari wata rana dole za su rubta dole su ma za su rubta cikin zahura ita ce na fahimce ka mu je kawai ta faɗa tana ƙoƙarin miƙewa murmushe idan sa kanta ya ce me na ɗaukar zafi haka zafin rai makin mai shi ne domin yakan sa ka aikata aikin nadama haka kuma nasara tana tare da wanda ya nutso dole da abin da za mu yi sai mun sa hankali da nutsuwa game da tunani don ita ma mu mata kamar yadda ta mana kana ya so mu faɗa mata duk tsarin da za su ido sana ta zuba masa har ya dasa aya tana tsantsar mamakinsa idan ta akan sa ta ce waye kai kamar ya waye ne eh, tabbas har yanzu akwai sauran abin da ban sani ba dangane da kai dan wannan zarfin tunanin da basirar da lodin nan da hanyoyin da ka kawo gaskiya ba a banza ka same su tabbas akwai wani abu a ƙasa shiru shi ma ba tare da ya ce mata komai ba ka sanar da ni sauran abin da ya rage na sani da gare ka shiru ya sake mata bai ce komai ba ta ce please kai waye me kuma kake boye min kamar ba zai magana ba sai kuma ya ce ki bari ki samu sauki a sallame ki idan mun koma gida zan faɗa miki duk abin da kike son sani na ce magana ya ce please no argument shuru ta masa na dan wani lokaci kana ta ce amma me yasa lokacin da doctor ya ce ina da ciki kai murna sosai farin ciki ya bayyana a gare ka murmushi ya ce so kike na bari ya bayyana wani abu ko baki ji sunan da ya kira mu da shi ba cikin ranta ta maimaita sunan love birds. kin ga ai ba zan bari ya fahimci wani abu ba ko dan karma ya tsammanin ko shege ne kuma koma dai me ai danki ne jininki ne daga kuma tsatsan ki zai fito kin ga dole na so shi tun mai son uwa ya so ƴaƴanta shi da baya masa bakin ciki da mugunta dan ba a san me morarsa ba ko da ke da hanash ba kuraye zan iya rike abin da zaki haifa ko da a ce sun kai dubu shi kansa sultan na mugun sansa duk da ban taba ganin sa ba amma saboda jinin ki ne har dokin ganin sa nake idan zaki haifa duniya ina san su zan kuma so su idan kuma na samu dama zan iya rike su to sai kalaman samule suka yi wasu mugun daɗi a hankali ta goge hawayen da ke zubo mata ta ce thank you so much aryan ka cika cikakken masoyi an biyar da sore don allah kai ma ka yafe min dan na san shi ma haƙƙin ka yana ɗawainiya da guntun murmushi ya mata ya ce no karki damu ba ki taɓa yin abin da na ji ba zan iya yafe miki ba na daɗe da yafe miki duk laifuffukan da kika yi har da wanda za ki min ma na gaba na yafe miki gaba ɗaya Allah ya fi mana baki ɗin cikin sanyin jiki ta amsa da amin ya rabbi to ban kwana biyu aka sallama sana daga hospital suka koma gida suna shiga cikin gidan samoli yana fafaɗinsa cikin sanyi ta kalle shi ta ce don Allah kar ka ƙara wari na murmushe kana ya ce never insha Allah yanzu ya together to fight so kar ki damu wanka zan yi sai na dawo don yau za mu fara plan ɗinmu murmushi ta masa tare da cewa ka manta baka faɗa min ba fa me kenan baki ta dan turo kana ta ce huayu kuma me kake koyi mu idan sa kanta yana mamaki me hali dai baya fasa halinsa duk halin da suke ciki bai hana ta turo bakin ba kai shiru bari na wanka na fito gaba da ya faɗa na shigewa ba tare da jira amsar ta ba ita ma miƙewa ta ta shiga kitchen dan matsanance yunwa take ji a gaggauce ta dafa jollof rice with dried fish and vegetables ta zuba wanda za ta ci a plate kana ta zuba sauran cikin food flask ta ɗauki wanda za ta ci ta nufi fala saman santa kafet ta zauna ta soma cin abincin bata jima da soma cin abincin bai fito daga gefe ya zauna kan sofa ba tare da ya kalle ta bai ci gama sai mai magana wake bari na zubo maka kai ma no ki damu ni ban cin abinci please ka ci wannan ko kaɗan ne mana a ki ci kawai baka fa taɓa cin girki na ba dama kuma na san kana jin yunwa dan ban ga ka ci abinci a hospital ba har muka gama zaman mu dan Allah ka ci please ta faɗa kamar za ta kuka kawar da kansa ya gefe yana murmushe ce ba ni da sauri ta miƙe har tana neman faduwa please ki rinka bi a hankali bata saurare shi ba ta shige kitchen abincin da take ci ya kura ido hakanan yaje yana son cin wanda take ci a hankali ya miƙa hannu ya ɗauki spoon ɗin game da ɗiba abincin ya kai bakinsa saboda dadin abincin sai da ya limshe ido nan take ji duk wata tsohuwar yunwar da yake ji ta motsa idan sa limshe ya sake ɗiba ya kai bakinsa ya kai spoon na uku bakinsa ke na ji motsinta da sauri ya mai da spoon din ya koma normal yadda yake na kawo maka nan ko na kai maka kan dining table kasancewar akwai abinci a bakinsa ya hana shi magana sai mu zura yake ta ce na kawo maka nan in mm, yace kallon sa ta cikin rashin fahimta ta ce me daradaran idanuwansa ya zuba mata ba tare da ce komai ba <laughs> ta ce kana ta kai tray din su ta aje ta koma ta zauna inda take cin abincin ta ta kalla ganin baya da ta bashe ki ba yasa ta yi murmushi har da girgiza kanta saboda daɗin abincin samoli bai san san da ya cinye abincin tas ba sai da ta kwashe kayan ta kai kicin kana ta dawo falon ta zauna na gama ina jin ka ba tare da ya kalle ta ba yace yanzu ta ina zan fara kanka mana mai kike son ji game da ni komai ma ta bashi amsa ta kace shiru ya kana ya dan gyaran murya ya ce I am Aryan Rayan Moli chairman of Bar Association of Nigeria shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa kenan baki ta da sauri sana ta miƙe jikinta na rawa ta ce what me kake nufi ban gane ba in hmm, kamar yadda kika ji haka nake nufi So ki koma ki zauna mu yi magana cikin nutsuwa jikinta a sanye ta koma ta zauna ta ce to me kai ka biyu ke kuma me ya haɗin lauya da laktara saboda ni ba laktara ba ne ba kuma malami ba ne a biyu ke ba koyarwa nake kamar yadda kika sani ko kika gani ba to me ka je yi murmushi kana ya ce wani aiki ne kai ne za ta yi magana ya sauran dakatar da ita please ki bar wannan magana sai zuwa gaba mu fara gama da abin da ke gabanmu daga baya zan faɗa miki ido ta kafe shi da shi na tsawon lokaci kana ta ce such is life never trust anybody in life hmm, ko eh yace to yanzu yaushe za ki je gidan kulun ni ko yaushe ma kai kaɗai kawai nake jira wake so nake mi da abin da za yi da sauri ifi hare shiga ki shirya ki fito musu matin yau ba mu zo ta miƙe ta shiga bedroom ta ɗauko hijab maganganu yadda za su shirya abin suka ci gaba da yi har suka karasa gidan kulun samu le parking a harabar gidan ya ce shiga ki fito ki kuma tabbatar kin yadda na saki kai ta ɗaga masa cikin sanyin ne ki kana ta shiga bata iske ta a falo ba dan haka ta daga murya ta sallama da karfi a muryawa nake ji haka kamar ta my lovely sana kullu ta faɗa lokacin da take karaso a falon fuskar ta dauke da shi'uman murmushi fuska sana ta bata haƙi da miƙa wa kullu result din hospital kullu ta ce da me ki duba ki gani mana idanun kullu duwa da tace me ciki ba sana ta ce eh ina da ciki na wata hudu sororo kullu ta ya ta rasa abin ta daɗe idan ta kansa na kana ta ce gaskiya ban yadda da ku ba me bi wata makarkashiyar kuke shirya mu amma bari na zuwa ta faɗa tana koma cikin bedroom da sauri ta shirya ta fito ta yi wa sana magana ba ta rike hannunta cikin masifa sana ta fizge hannunta ta ce karki kuma ko da wasa karki kuma gigin taɓa ne sore mu je kulut ta ce cikin wani irin wulakantaccen kallo sana ta ce ina asibiti za mu je a gwada ki a gaba ta cikin earpiece bluetooth da ke manna a kunnen ta samu lece ki bi ta karki damu ba mu so sana ta gaba kullu ta bayan ta murmushi kullu ta ganin samu samule ta kalle shi ido cikin ido ta watsa masa kuwa harara haɗi da jan tsaki kana ta shiga mota suka tafi a kofar wani private hospital kullu ta parking kana ta fito direct office din babban doctor ta nufa ta masa bayanin abin da take so ba tare da bata lokaci ba aka so mai wa sana test kamar yadda sana ta faɗa a kulut haka dokta ya faɗa mata tana da ciki na wata hudu ai kulut na jin da gaske ne ta riko hannun sana suka fito waje haraba hospital din da mamakin sana sai gani ta yi kulut ta zube ƙasa gabanta haƙi da sanya gigi can kuka nan Allah ma sana ki hakuri wallahi sharrin shedan da zuciya ne suka sanya ne miki haka amma ke ma kin san ina matukar so da kaunarki dan Allah ki dawo gidana ki haihu kamar yadda muke wancan lokacin wato lokacin haihuwar sultan idan kika haihu sai ki ƙara bani ni kuma ne miki alƙawarin da kaina zan faɗa kuwa gaskiya al'amari zan faɗa sa abba ke mata hanashi kuma duk abin da kika faɗa gaskiya ne sultan ma ɗanki ne murmushi sana ta ganin haƙƙan sai na neman cimma ruwa ta ce na yarda zan yi miki duk abin da kike so amma da sharaɗi guda da sauri kula ta ƙara riƙe ƙafafunta tana daga durƙushin ta ce faɗi kowane irin sharaɗi ne zan yi sana ta ce kin san dai ni mata hana shi tunda a gabanki aka daura auren mu ko kullum ta ce eh kin kuma san gaba ɗaya shaidu sun mutu ko eh kin kuma san sultan ɗana ne baki shi ne eh to ina fuska da voice maker din da aka yi mana a America suna gida kullum ta faɗa da sauri to ina son mu je yanzu gidan ki bani su da sauri ta miƙe jikinta na rawa ta ce mu je har suka je gidan kullum na ba sana hakuri tana ta duk abin da suke samu na jin duk duniya halin yanzu babu abin da ya ba daure masa kai yake kuma bashi mamaki kamar kullum jikin kudin na kirma ta dauko fuska da voice maker ta ba sana sana ta ce ina passport dina da sauri kulit ta koma ta dauko ta bata yau yanzu na yarda da ke hankali na kuma ya kwanta kar ki damu kin ji ma bari na je ne wa samu luwayo zuwa dare idan ya fita ni kuma zan fito sai ki zo ki dauke ni to ai ban san gidan naki ba kar ki damu zan yi miki kwatance ta waya bari na koma kare zargin wani abu har bakin mota kula ta kasana sai nan nan take da ita tana lallaba ta jikinta na rawa ta ga da samoli da yake lauya ne yadda kasan bai san akwai wani abu a kasa ba ya saka mata fuska sai suka gaisa kana ya ja mota ya fita kai mutum sai Allah mutum mugun ice sana ta ce cikin mamaki ba tare da ya kalle ta ba ce ni kaina ina mamakin ta wallahi amma marta mugu ya zama kwantar mugu maganin biri karan maguzawa kamar yadda ta mana haka zami mata za mu nuna mata mun fita wayo ilimin sanin ta kan duniya da zamantakewar rayuwa ba ni kyamar ya faɗa yana kallon ta fuskar sa da salon kilas mile ita ma murmushin ta kana ta turo ya karamar kyamarar da ke manne cikin ƙwaya idanta wato eyeball kyamara ta mika masa idan ka ga kyamarar sai ka rantse irin ƙwaya idan nan ce da ake kwalliya da ita to ma sauraro nan zamu dakata sai shiri na gaba idan Allah kai mu a madadin wanda ta wallafa wannan littafin rashin sani Hawa'i Usman Jidda sai Al'ajabi TV da ta dauki nauyin sani Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta